ba tare da albarkar rediyo cikin wannan shiri na matambayi baya bata a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa da kai cikin wannan shiri da ya saba zuwa maka a duk ranar lahadi na tsawon awa guda daga karfe tara zuwa goma yau ma da yardar Allah muna tare da Dr. Ibrahim Adam Umar Disina wadda zai amsa mana tambayoyin da kuma sauraro ko turo ta akwatin karta ko da za ku yi masa kai tsaye da yardar Allah. dakta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to alhamdulillah kamar yadda al'adar shirin yake mukan baiwa malam dama ya yi tsokaci kana daga bisani kuma sai mu shiga akwatin sakonnin masu sauraro daga ƙarshe mu karkare da baiwa mai sauraro dama ya yi tambaya akan lambar waya da muka saba amfani da ita cikin wannan shiri yau ma kamar kowace rana za mu fara da tsokaci sai dai kafin nan كأننا فقدت للأرض باقونا أمتي أمتي أدعوك فلتنهضي همما من لا يفرج كربا ما يطنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا to alhamdulillah akramakallah gare ka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwa masu sauraron mu duk inda kuke ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka mala awal lokaci na yau zan yi ne a kan 'yan sanda na'am 'yan sandan ma musamman masu tsayuwa kan hanya suna ba wa mutane hannu mm. ba su nake so na yi magana a kansu ba ina so ne magana ne da jagororinsu ba wai kuma jagororin nake so ne magana a kansu kai tsaye ba ina ganin tsarinmu ne ya kamata mu sake dubawa ya kamata mu zamto al'umma wacce ta san ciwon kanta ta san ya kamata ya kamata cikin al'umma ya zamto akwai doka hmm. gwamnati ya kamata a ringa ganin kasantuwarta a cikin mutane da tasirinta hmm. da shiga cikin lamuran mutane da tsara musu yadda za su gudanar da al'amuransu domin hukuma ita ke haɗa kan mutane ta tsara ta sa ta hana ta ce a yi nan a bar can wanda hakan ne kaɗai zai sa rayuwa ta tafi a cikin tsari da tsanaki ba kuma tare da hari hari gido da harguwa ba hmm. yana daga cikin abin da ke min ciwo nake shan mamaki har ma nake tambayar kaina mukan wai waɗanne irin al'umma ne kullum idan allah ya kai mu yammaci musamman karfe shida sai ka ga a lokacin da mutane ke kokarin komawa gida a lokacin da ake samun cincirindo da cunkoson abin hawa da kowa na kokarin ya koma gida daga gurin aikinsa ko ofishinsa ko dai tun da almuru ya riga ya yi kowa na so ya koma makwancinsa mm. ya koma gurin iyalansa wannan yasa za ka ga wato karar abun hawa da yawansu da zirga-zirgansu ke kara yawaita a daidai wani lokaci a wani lokaci kuma sai ka ga masu ba da hannu a cewa da tsarawa cewa wane wuce gabanin wane wane dakata lokacin wane ya yi su kuma suke tattara yana su yana su da kayan suke barin a gurin aikinsu mm. na san bayan da za a yi a ce barin gurin aikinsu suke yi a tsawon sani na da wani lamari da kuma yadda nake kallo ba tare da an hukunta su ba mai yiwuwa haka ne tsarin aikin ya bayar tun da mai yiwuwa aikin yamma suke yi ko aikin nasu na shift ne ko ma dai yaya ne ya kamata hukuma ta samar da wani tsari wanda zai zamto cewa lokacin ya kamata ma a ƙara ba lokacin ya kamata a janye ba abin takaici ne alamar babu hukuma babu gwamnati a tsakanin mutane shine ka ga jami'in gwamnati ya janye sannan wani ɗan shalishu ko wani mai sa kansa ko wani ma wanda yake kowa ya san shi ba mai kan gado bane ba la'alla ma alama ce ta bai damu da kansa ba shi zai tsaya a tsakanin mutane yana cewa ku yi nan ku yi can tsaya zo tafi wanda wani lokaci ma za ga alamar marisa alamar kamar wato ya sha ne ya yi tatil wani lokaci kuma za ga masu yin suna da kan gado 'yan sa kai ne to amma kuma suna bukatan gogewa suna bukatan a wato koyar da su duk da yake cewa lalle suna ba da gudunmawa to amma ba na tsammanin wannan abun ya gagari gwamnati ba irin abubuwan da zamu ba ba ta uzuri akan cewa wato Najeriya ce dambu yi yawa da saboda haka baya jimai ba na tsammanin haka lamarin yake kawai dai sai dai halinmu ne na ko unkula halinmu ne na rashin ya kamata da rashin damuwa da aiki da da yawa daga cikin ma'aikatan aiki a gwamnati da ma ma'aikatan tsaro da wanda ba na tsaron ba da mu kasar gaba daya galibi in mutum ya san ba wani abu zai samu ba akan wani aiki to babu ruwansa eh, komai tawaraye eh, komai ya fatsa fantsan in jifa ya wuce kansa ya faɗa kan uban kowa ma wannan bai kamata ƙasa ta masu hankali gari na musulmai gari na masu mutunci idan to wannan shine abin da za a iya kallon mu a matsayin tsarin da ke gudanar da mu ba ya kamata mu yi wa kanmu a karatun tanutsu hmm. wanda ya sa za a ga rashin kwarewa lokaci guda sai ga gurin ya caɓe saboda waɗanda suke ba da hannun ai ba ha kawai aka tura su ba da hannun ba eh, dole na tabbata an musu bita an koyar da su an ba su tsarin yadda ya kamata su dinga dakatarwa da tsayarwa wannan fa don ma in ban ce ya kamata yanzu dai kam ko ta irin tsarin solar system din nan a ce a duniyar yau hmm. a karni na 21 a ce dan wannan din ma jifa-jifa musamman manyan gurare eh, da aka san haka na yawan yawaita hukuma ta samar da eh, irin wannan tsarin wanda traffic light wanda zai dinga ba da hannu da kansa da kansa in ma hmm. ka ce babu wutar eh, lantarki ne a najeriya to akwai tsari aina eh, solar system da muke gani a wasu daga cikin eh, makwatanmu hmm. ba cin zarafi ba ba kuma suka ba a matsayina na ɗan ƙasa kuma mai karantarwa mai wa'azi limamin masallaci wanda aikinmu shine ne wa mutane da tunatar da su abin da zai amfane su duniyarsu da lahirarsu وما عليك إلا البلاغ المبين فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر kawuni masu cewa dole ayi yi ko kar a ba wannan na hannun shugabanni ne sune allah zai tambaya idan sun kasa yin abin da ya kamata su yi sun kasa cewa a ko sun kasa cewa a bari wanda allah ya yi su cikin alkur'ani allah zai na imakannahun fil arzi aqamu salata wa atu zakata وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور shi ta malam ba ta wuce amin yanzu kaga ni da kai malam auwal da sana'ar mu shine bayani shine fadakarwa ni in jawo ayoyin alkur'ani da hadisi kai ka jawo bayanai da zaka jawo hankalin mutane ko ta dokokin kasa ko ta wasu abin da yanda kuke iya naku irin fadakarwa daga zarar mutum ya yi wannan ya sauke nauyin da ke kansa mm. eh, saboda haka bayan Allah don Allah zan so a ce wata rana in ga kamar yadda ake yi a wasu gurare mu a yi a gurin ma ko dai irin abu ne da ake cewa wasu miyar ko wata miyar sai a makwabta wannan ba zai gagari gwamnati mu ba kuma mm. na fatan cewa waɗanda suke da ruwa da tsaki mm. akan wani lamari in sun ji wannan ko wanda ya ji ya kuma san yadda zai isar hmm. ya yi amfani don Allah ya isar abin ba daɗi ana yawan samun hatsarruka ɗan wani lokacin ana kuma yawan samun wato buga abin hawa tsakanin matafiya da masu mahaya abin hawa wanda duk wannan in a lissafi ne za a ga wato ƙara mai da tattalin arzikin ƙasa ne baya hmm. domin waɗannan abubuwan hawa maimakon a ce eh, suna nan a cikin zaman lafiya masu ɗan abin da suke hannunsu eh, da sai su yi amfani da shi ga wasu abubuwa to in aka buga sai kuma shi za a maida a ce ayi a tada ko matsar da aka yi wallahu ta'ala alam to Allah ya sa waɗanda aka yi nasihar don su sun ji kuma Allah ya sa mu samu sauyi dalilin wannan tsokaci kada dai mai sauraro ya mance yana tare da shirin nan na matambayi baya bata Dr. Ibrahim Adam Umar DC na shine wadda ke wannan zaure don amsa tambayoyin ku masu sauraro za mu je turmi na biyu wato saƙonnin ku masu sauraro da kuma turo ta akwatin karta kwana to alhamdulillah malam zamu yaye kallabin tambayoyin namu da tambayar da ke cewa shin idan mace ta sanya kayan mijinta za a ce mata ta yi shigar maza بسم الله الرحمن الرحيم ما الأول تكادم mace da miji ai sai Allah cikin kayayyakin da ake sakawa tsakanin maza da mata hmm. akwai wanda ana tarayya da juna in ka ɗauko daga takalmi muna sa silifas na sa silifas hmm. yanzu matarka ta sa naka ba za a ce ta yi wato shiga irin ta maza ba hmm. ah, muna sa wando su ma suna wando akwai wasu kayan ado da muna tarayya da su muna sa zobe suna sa zobe muna sa agogo suna sa agogo ah, sannan kuma akwai wani eh, sa kayan da mace za ta yi namijinta na nishadi ne ko don a gwada masu cewa ana tare ko don a gwada masu cewa zama ya yi daɗi kamar ka aike ta ta karɓo maka ta ɗauko maka hular ka sai ta dan cokaro aka ta kawo hmm. ta dan dangwala maka har ma su tambaye ka cewa na yi kyau kaga wannan ba za a ce eh, sa kaya ne da manufar ta yi ado irin na irin maza ba ko wani lokaci kawai ta karbi malin malin ɗinka ta dan gwada wannan ba za a ce ta nufaci a ado ba hmm. eh, in wannan iya haka abin ya tsaya wannan baya daga cikin abin da za a ce ta yi kama da maza ko ta yi shiga irin ta maza amma a ce ta da ado ta sa shakwara da jamfa ta sa zanna buka sa'annan ta kama hanya zuwa gidan biki wanda an san sauran mata ba irin wannan ne shigar su ba shigar maza ne to wannan kan kaga ta yi kama da maza ko da kayan mijinta ne ko ba na hmm. mijinta ba ta saka allah maɗaukakin sarki zai kama ta saboda haka ya danganta idan eh, wani abu ne wanda duka ana tarayya mm. ana sakawa ba laifi idan wani abu ne na dan nishadi haka ah, wannan ba laifi mm. amma a nufaci kwalliya da kayan maza wanda ana ganin ta an ga ah, ta yi wani shiga na daban ta sa kayan da ba na jinsinta ba to wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa la'anallahu al-mutarajjilati minan nisa ah, Allah ya tsine wa mata masu shiga irin ta maza hmm. duk da yake cewa dole mu kara da cewa ya fa danganta daga gari zuwa gari kaga yanzu wasu kasashe ka ga mazaje suna daura zane. yan kasar indonesia yan kasan pakistan yan kasan bangladesh a yan sri lanka yan za ka suna daura kwarjalle har yanzu hmm. kaga mu a yanzu idan wani ya sanya zani ya zo cikin mutane da shi sai mace bai kyauta ba ya yi shiga irin ta mata su kuwa a garinsu ado ne irin na garinsu to wannan ma dole ya danganta daga gari zuwa gari mm. al'adatu muhakkama mm, nan ma kasar iyamurai sukan daura zani wani zube to malam wai tambaya ta gaba cewa take da gaske ne duk wadda waɗanda suka yi wa gawa wanka su ba za su sallaci gawar ba sai sun je sun yi wanka kuma na daban Eh, babu wani dalili na shari'a wanda ya hana duk wanda ya sallaci gawa wanda ya wanki gawa wanda ya wanki gawa a ce ba zai sallaci ta ba gawan ba sai ya yi wanka a yiwuwa dai wannan abin da ya saka suke wannan maganar mm. eh, shine akwai zance da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama eh, ya ce man ghassala mayitan falyaghtasil duk mutumin da ya wanke gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ma ya tabbata ya yi wanka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa man hamalahu falyatawadda wanda kuma ya dauki gawan hmm. a wuyansa ya kai ta zuwa kushewa to shi ana so ya alwala bayan ya kammala wannan ne saka wasu daga cikin malamai suke cewa tunda manzo Allah ce yayi wanka kamar umarni ne shi ko manzon Allah in yi umarni ana ɗaukan wannan umarni a matsayin wajibi hmm. to amma malamai masu tantance lamura suka ce wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce kada ku damu da wasu da suke cewa wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne wanda yake amintacce ingantacce imam tirmidhi da abu dawo da sarrawaice shi a sarrawaice wannan hadisi a cikin littafansu guda biyu a ibn qayyim a cikin littafin sa Habibu sunan sai da ya kawo hanyoyin hadisin guda goma sha ɗaya daban-daban yake cewa wannan kaɗai ya isa ya gwada maka cewa lalle hadisin hadisi ne kiyaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hazm Ibn qatn duka Ibn qattan in so in ce duka sun inganta wannan hadisi mm. shi yasa malamai da yawa suke cewa abin da ake nufi a wannan hadisi shine wato mustahabbi ne yin haka wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas shine ra'ayin Abdullahi dan Umar shine ra'ayin Aisha da ma wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi Ibn Munzir hmm. ya ambace su nan a cikin littafin Al-Mughni Imam Ibn Qudama ya ambaci wannan zancen cewa mustahabbi ne suka ce dalilin su da ke gwada cewa lalle wannan abu mustahabbi ne Eh, wanka idan mutum ya wanki gawa ko alwala mutum in ya ɗauki gawa mm. shine abin da aka rawaito daga abdullahi dan umar kamar da imam zara kotuni ya rawaci hakan cikin sunan ɗin shi cewa abdullahi dan umar yake cewa kuna nursilul mayyita fa minna man yaktasil wa minna man la yaktasil mukan wanke gawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasu daga cikin mu su yi wanka saboda sun wanke gawar wasu kuma daga cikin mu ba yin wankan wanda ke gwada wannan abin ba dole ba ne ba mm. saboda haka yin haka mustahabi ne sunna ne amma kuma ba dole ba ne ba abin da yasa na tsawaita zance a cikin wannan magana mm. saboda na ga wasu suna korewa suna cewa hadisin ma bai inganta ba ba gaskiya ba ne ba hadisin cewa duk wanda ya wanke ya wanki gawa ah, ya yi wanka ah, wanda ya dauke ta ya yi alwala hadisi ne ingantacciya kamar da faɗa mana cewa hmm. abu dawud da tirmidhi sun rawaice shi kuma malaman hadisi ibn qattan ibn hazm eh, ibn qayyim shi sunan abin tahdibu sunan duka sun inganta wannan hadisi mana albani ma ya inganta wannan hadisi wallahu alam saboda haka amsar ita ce ba dole bane ba mustahabi ne na'am to malam tambayar mu ta gaba tana cewa wai da gaske ne kowane dan adam yana da aljanu guda 99 to eh, yi musu iyaka a ce wai kowa yana da aljanu guda 99 ni ban san ina aka samu wannan zancen ba ban san shi a hadisi ba hmm. ban san shi kuma a sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba in ana maganan guda 99 hmm. eh, musamman idin masu rukiyar nan hmm. wanda suke cire mutane aljanu ka san kafin ma kamar shaidanin suke zance ne na gaskiya cire aljanu amma kuma ana karawa da karerai eh, mala awal din da ka mm, ganni akwai wani lokaci da muka je gurin wani mai cire irin wannan aljanu ni farin mm. kiya na yi na raka wani babban malami a nan garin a lokacin shi ma bai zamto malami ba muna nan a matsayin abokan juna muka je gurin wancan mutumin da ya kalli ni sai ce wai akwai aljanu dubu saba'in a kanka a kaina ka gani <laughs> wannan ba gaskiya ne ba tun daga lokacin cewa a kai ma ba gaskiya ne ba abin da yake sabi same ni insha Allah zancen cewa kowa na da aljani tare da shi wannan gaskiya ne akwai zancen haka a cikin alkur'ani akwai shi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suke cewa ma'anar ayan nan da ke cikin suratu qaf da Allah madaukakin sarki yake cewa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddal al qawlu ladayya ma ana bi dhallamin lil eh, wato husuma da za a yi a ranar gobe kiyama hmm. tsakanin mutum da shedaninsa wanda ya batar da shi wani lokaci za ka ji wasu in suna fassara wannan ayar ce wai tsakanin mutum da abokinsa to abokinsa shi ya batar da shi a'a ana magana tsakanin mutum ne da shaidaninsa za su je suna gardama a gaban Allah subhanahu wataala eh, qala shi ne qarin din eh, wannan abokinsa eh, cikin aljinu wanda aka attacin gare shi tare da shi hmm. ya jira cewa rabbana ma atagaitu ya Allah ni ba ni batar da shi ba bayan nasa shi girman kai ya bata ba walakin kana fi balalin ba'i a dama can yana cikin bata ne wanda yake mai nisa ya riga yayi nisa baya jinkira sai Allah sai qala la takhtasimu ladayya kada ku yi rigima a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na ba ku alamu faɗa muku cewa dama akwai irin wannan ranar ranar kin dillanci ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidallami lil abid duk wannan zancen da kuke yi ba zai iya canja komai ba ba wanda ya canja wata magana a gabana kuma ni ba zan zace ko zalunci kowa cikin bayi ba duk abin da mutum ya shuka shi zai girba yanzu yanzu na malaman musulunci kamar ibnu kasir ya rawaito da zance daga abdullahi dan abbas allah shi kala masa yadda kuma irin wannan zancen an rawaita daga mujahid yake cewa abu na ke nufi da karinuhu shine shaitanuhu shaitaninsa wanda aka yi attachin da shi hakanin kata da ibn da afta sulusi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shi ma haka ya fassara wannan mm. wato akwai wasu ayoyin alkur'ani wanda ba wannan ba ma wanda ke gwada haka amma dai bari mu karkare zancen da kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin abdullahi dan mas'ud shahararren hadisi wanda shi ya fi ko me fotowa fili hmm. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qariruhu min al babu wanda da cikin ku sai da Allah madaukakin sarki ya hada shi da wani abokinsa na aljani wani shedani wanda yake batar da shi ba wai can iblis ɗallis shi ɗaya a duniya shi ne ke ɓatar da na nan garin da na can garin yana nan yana can yana can yana can wannan ba zai yi wa a shi shugaban shaidanu ne shi kaɗa shi shugaban shaidanu ne shugaban iblis ne mm. amma kowane ɗan adam da hagan shi nan mm. akwai nasa shaidan iblisu mm. cewa babu wani wanda um, cikin ce yana da nasa iblis ne sai sahabban manzon Allah suka ce ya rasulullah wa iyyaka ya rasulullah da kai ma ya manzon Allah hmm. kala sai manzon Allah ce wa iyaya da ni ma illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama lam ya'murni illa bi khair ah, ni dai Allah ya taimaki nawa ya musulunta duk da cewa malaman hadisi suna da ah, ja'in ja akan yadda ake karanta wannan kalmar hmm. wasu na cewa fa aslama sai Allah ya sa na manzon Allah ya musulunta to baya umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da alheri a wata ruwaya kuma suna cewa fa aslamu sai Allah ya kusar da ni ni ba zai iya sawa ya umarce ni da wani abin da yake mummuna ba ba mummuna ba mm. ko ma dai yaya ne a hadisi ya tabbata cewa kowa na da shi amma ba casa'in da tara ba akwai hadisi na kusa kusa da da yawa daga cikin mu mun san shi amma hankalin mu baya tafiya zuwa ga wannan zancen tunda ka san ba dole ne ya zamto amma kana dauke da baya abin nan ko ka san hadisi la'alla abin da ke cikinsa na karantarwa wani lokaci sai ya maka nisa hmm. ai kowa daga cikin mu ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda hadisi yazo cikin sai muslim hmm. a daga abdullahi dan umar Allah shi kala masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idza kana ahadukum yusalli fala da ahadan ya murru bayna yadayhi idan ɗaya daga cikin ku yana sallah hmm. kada ya yadda ya kyale wani abu ya wuce ta gabansa tsakaninsa da strasa eh, manzo Allah sa sallama yake cewa a fa in aba falyuqatilhu ɗan ya ki eh, dakatar da shi da ake yana hmm. kotsowa sai ya wuce da shi yana ya yaƙe shi hmm. a fa'in na ma'ahu ƙarin. domin tare da shi akwai aljanansa tare da shi yanzu wanda yake zugo shi to hmm. da ka ba wai shi yake kawo kansa ba zugo shi wancan aljanin nasa yake shi ne hmm. alkarin din da ya zo a cikin hadisi wallahu ta'ala alam saboda haka kowa na da shi mala awwal kana da naka aljanin hmm. ina da nawa aljanin ma sauraro kowa na da nasa aljanin amma ba ta sa'in da tara tara ba kamar yadda aka faɗa wannan tambaya ba san da wannan zancen ba amma a hadisi ga yadda lamarin yake ah, kuma kowa ya kokari ya ga ya yi faɗa da nasa na hanyar bin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu domin shi mm. yana gudu ya barka mm. yanzu misali manzon Allah sallallahu alaihi cewa idan ana kiran sallah watsewa yake ba ya da ya zauna kusa da kai hakan ne in kana zikiri kana karatun alkur'ani sai ya nesa da kai can to duk lokacin da ya zamto cewa ka ne santa daga ambaton Allah shi kuma lokacin da ya zamto yana kusa da kai wallahu alam malam wai menene hukuncin macen da ta sha maganin da ya kara mata girman kogo me maganin da ya kara mata girman kogo kogo mm. madaukayyar yadda kenan na'am tunda mata suna alfahari da shi mm. to a irin wannan ya danganta asali a musulunci ba laifi ba ne ba idan wani bangare daga cikin bangarorin halittarka akwai tawaya tare da shi ya ta cewa kai Allah maɗaukakin sarki bai maka shi da kyau irin na sauran mutane ba hmm. don ka nemi wani abin da zai inganta wannan abin ba za a ce eh, ka canja halittar Allah ba yanzu misali a hadisi annabi sallallahu alaihi hmm. wasallama kamar da imamu tirmidhi ya rawaita hmm. annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ah, alaikum bil ismi inda nau fa innahu yajlu al basra wa yunbitu ash-sha'r na jawo hankalinku da ku ringa sa tozalin ismid in za ku kwanta fa hu yajlul basir yana ƙara gani kaga ga mutum yanzu ya sha maganin da zai ƙara masa gani mm. ba wai eh, yana maganin ciwon idanu ba a yana ƙara gani ganin ba wai ya tafi bane ba a yana ƙara gani ashe babu laifi mutum ya sha wani abin da zai ƙara inganta masa wani bangare na halittarsa wayun bitu sha'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma yana sa gashin mutum ya ringa fitowa ashe babu lafi mutum ya sha wani abin da zai sa gashin sai ya kara toho kaga wannan mabacin da halittar Allah bane ba a kara haɓakar da halittar ubangiji ne da wannan na taɓa gani a cikin fatawan malamai ta lajinatu da'ima suke maganin cewa ba haramun bane ba mace ta sha wani abin da zai kara inganta halittanta musamman idan ya zamto cewa tana ɗauke da wata tawaya a cikin halitta yanzu misali cikin wasu daga cikin mata za ka gama mansu ai ba cikakke ne kamar na sauran a mata ba mai yiwa kuma mijinta ko wanda yake aurenta yana da sha'awar mata mai irin wannan cikakkun yanayi hmm. to in ta sha wani abin da zai inganta mata wannan abin ba ta aikata haramun ba to amma kuma ya zamto cewa ba wai kokarin eh, wato haɓaka wata tawaya ne da mutum ke da shi a jiki ba kawai yana yi ne dan kwalliya kamar yadda kina so kima a cikin yan uwanki mata idan ana tafe a ganki kima haka cikakkiya sosai gaya kike yi da abin ba wai nakin ba ba ne ba a'a so kike yi ya ƙara wato bunƙasa yadda zai fi na sauran mutane amma eh, bisa haƙiƙa Allah ya miki daidai gwargwado to irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yanzu misali hmm. kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ya hana mutum ya bankar tsakanin haƙoransa don ya samar da wushiriya hmm. mazala sallama la'an Allahu mutafallijata Allah ya tsine mai irin haka to amma ko malaman musulunci ba su haramta ba cewa da za a ce Allah Allah zai kaddara halittar mutum irin yana da haƙora irin masu fitowa wajen nan da sun yi wani can karkar haka to babu lifi mutum ya inganta su ya sa ko dai a cire masa su a sa masa waɗanda bakinsa zai ringa ruhuwa shi ma ya zanto kamar sauran mutane kamar yadda akwai wasu nau'ukan cututtuka da za ga lokaci guda ya lalata leɓɓan mutum mm. irin wannan ba za a ce mutum ba zai je sha magani ko a masa wani operation da zai inganta wannan abin ya dawo yadda na kowa yake ba mm. barin karkare zancen da baka labarin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi yakin Uhudu hmm. ai akwai wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kai masa sara a fuska ba a same shi ba amma sai aka samu karan hancinsa sai aka girbe sai zanto cewa bayan kammala yaki gashi an sare masa an girbe masa karan hancinsa ya kuma jinyace shi Allah kuma ya bashi sauki amma kuma yanzu ya zanto daban a cikin mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama da yayi karan hanci na zinare ya dora kasan duk wanda ga yi kalan hanci na zina da kasan ba karamin mawadaci bane ba nau'i ne na nau'i ne na canja halitta amma wanda take amintacciya irin dai yanzu yadda mutum in ba shi da hannu zai iya sa artificial hand hmm. ko ba shi da kafa zai iya sa artificial kafa saboda haka baiwar Allah babu laifi ki sha abin da zai inganta miki wani wani ta wata tawaya da Allah mu dauke sarki ya halicci ke da ita ko rashin cika a wani bangare mm. wanda wannan abun yana jawo miki tasgaro mai yiwa a cikin zamantakewar kin amma in kin yi ne dan ki kwalliya malamai sun ambata cewa haramun ne wallahu na'am malam tambayar mu ta gaba tana cewa menene hukuncin wanda ya kuskure bisa kuskure ya kalli kudu maimakon ya kalli gabas a matsayin wato alƙibla yayin sallah wanda ya kuskure ya kalli kudu kudu maimakon ya kalli gabas na'am shikenan inda har ya riga ya yayi sallar babu komai a kansa ba maganar a cewai zai sake sallar in a cikin lokaci ne mm. saboda Allah maɗauki sarki baya kama ɗan adam da abin da ya yi bisa kuskure mm. rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kada ka kama mu in mun yi kuskure ko mu manta ina Allah tajawaza an ummati al-khata wan nisyana wa mastukrihu alayhi Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga alƙalami ya kawar da kai wa bayansa kan abin da suka yi bisa kuskure hmm. kan abin da suka yi bisa mantuwa ko abin da aka tilasta su Allah baya kawo mutum in yayi a bisa kuskure hmm, hmm. amma da za a ce akwai ganganci ko akwai sakaci ko rashin kulawa hakan ya jawo to kaga wannan ba kuskure bane ba wani abu ne na daban amma in kuma ma abin da ya kuskure na alƙiblar eh, ɗan kaɗan ne misali aka ce ya kalli gabar sai ya kalli gabar amma bai miƙe gabar ɗin sosai ba hmm. wannan kasan babu komai a kai hmm. na faɗi haka ne duk da ba a tambaye ni ba saboda na san yanzu akwai wasu daga cikin masallatai da za ga suna rigimar da take ba gaira a cikin taballe dalili kaga ana magana ana ɗauko wasu na'urori ana gwadawa cewa masallacin su ana ganin in aka miƙe bai je zuwa kan ka'aba ba wa ya ce maka sai ya je kan ka'aba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa kamar da Imam Tirmidhi ya rawaita hadisin a cikin mm. littafin sa al-Jami' na Imam Tirmidhi kuma hadisi ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma bayin al-mashriq wal maghrib qibla lokacin da manzon Allah ya faɗo wannan zance yana garin Madina ne garin Madina kuma a yana a kudancin garin yana arewacin garin Makka ne sai manzon Allah ya kalli bangaren Makka kaga tsakanin gabar da yamma tana duk inda mutum ya kalla al-qibla ne ba maganin cewa sai ya yi daidai zuwa kan ka'aba Allahu na'am malam mutum ne yake da larura irin ta fitsari aka masa aiki kuma a cikin wannan aikin ya ji sauki har tsawon shekara biyar to amma wani lokaci bayan lokaci sai ko yana cikin sallah sai fitsari ya riga duko masa kaɗan kaɗan eh, idan eh, na wani lokaci ne mm. eh, baya zuwa masa ko da yaushe mm. wani hukunci su daban idan kuma ya zanto cewa kullum yana zuba masa in aka ce ma sai ya tsantsame zai iya shiga cikin wani yanayi na takura shi ma hukuncinsa daban idan sau ɗaya yake zuwa masa ko sau biyu wanda zai iya wankewa ba zai kuma takura ba wannan ba za a ce masa salisul bauli ba sai dai a ce wanda ko ciwon ciwonsa ya balle ko ciwon ciwonsa ya samu watan garɗa ko kuma bai manni yadda ya kamata ya manni ba to amma wasu kuma koda ba a masa aikin ba salisil bauli ne su irin mutane ne waɗanda Allah ya halice su ko da wata cuta wanda kullum za ga wani abu na su yana daga hmm. to su ne waɗanda za a ce su ko da yana dagan a hakan za su yi alwalar su yi sallah babu komai a kansu amma shi wannan wanda yake nasa da saukin lamari sai ya tsaftace jikinsa daga baya ya yi ya kuma sallarsa wallahu ala Allah ya mu dace Allah kamar wadda jininta yake yawan ɗauke mata a bayan kwana biyar sai kuma yazo yana ta mata tangarda cikin ta cikin eh, fatawar da ka bada ka ce ta rika eh, tsarki tana sallarta a wala wala na'am kaga lamarin jini fa na'am wato babu wani abun da za mu iya bayarwa na ka'ida wanda zai gama kowa da kowa na'am shi yasa dole mutum ya zama yana da alaka da malami wanda yake tambayi masu tambayoyi akan lamarin addininsa mun sha ba da zantuka daban-daban gwargwadon yadda muka tattauna da matar mai tambayar gwargwadon irin abin da za a ta na hukunci mm. so da haka babu wata tambaya guda ɗaya da zan faɗa a ce ta game dukkan lamarin jini sai dai akwai abin da ake faɗa kullum shine idan mace da ta zamto tana iya tantance jinin haila da ba na haila ba wannan baya ɓace mata baya shige mata duhu to wannan hukuncin ta duk lokacin da ta ga jinin haila dole ta kame daga sallah da azumi da sauran abubuwan da mai haila ba ta yi hmm. in kuma ya tafi shi kenan ko da ya yi jin ya ɗauke ya dawo in ya tafin ya dawo in dai ba wai kuma matsala aka samu na matsala cewa ta zamto kullum tana cikin haila ba kasan wannan kuma wani hukunci nan daban hmm. shi kenan sai ta biyu wacce ita ba ta iya tantancewa amma da ta sanya ne al'adar take amma yanzu ba ta iya tantancewa jinin haila take ko ba jinin haila take ba saboda abin ya rikirkice mata to irin nata za ta dan fara jinkiri na kwana biyu ta ga ko wani ne da yanayin zai canja idan ya zamto cewa abin ya ci gaba da rikirkice mata to ta koma tsarinta da ta saba ko da jinin na ci gaba da zuwa kenan ta ɗauka. ita yanzu ba ta jini domin wannan su ne ƙa'idoji ne waɗanda suke na gaba ɗaya da za ka iya to amma kuma akwai wasu individual differences da za ka ji a cikin eh, tambayoyin mata yana sabawa tsakanin mace da mace saboda haka kamata ya kowace mace ta tambaya kan abin da ya shafe ta kada a ce za ki goyi a bayan tambayar wani ne kina ki hukunci cikin ka na ƙarshen nan ya yi kama da tambayar matar bayan ta gane cewar jininta ya ya dan rikice mata har tsawon wasu kwanaki to malam da ya zo ya dauke gaba daya za ta yi wani wanka ne na musamman sai ta ci gaba da ibadunta ko kuwa dai inda ta riga ya ta yi wankan da yake ta yi na tsarki hmm. ta kuma ci gaba da ibadunta ko da hmm. tana alwala kowace eh, sallah ba maganan kuma dan ya sake tsayawa sai ta yi wani sabon wanka domin ai ba haila take bai istihada take sai da ta yi wanka ta wanke gurin saboda tsafta amma ba wai saboda ibada ba na'am malam menene eh, wato hukuncin dillanci da cin al'ada a musulunci al'ada amin la'ada ah, dillanci ba harama bane ba cin la'ada ba harama bane ba dillanci shine wanda zai shiga tsakanin ah, masaya guda biyu don ya sauke cinikin tsakaninsu ko ya samo wa mai sayarwa wanda zai saya ko ya nemo wa wanda zai saya abin saya duka yana daga cikin dangin dangin dillanci ba haramun bane ba ba kuma wani abin aibu bane ba akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da aka rawaito na ayyukan magabata da ke gwada cewa dillancin abin kirki ne mm. ana kiransa da zafi a samsara shi kuma dalilin ana kiransa a simsa ko a kiransa a dalal, a cikin littafin mudawwana tawa wasu ce ta malik wasu ce ta asad ibn furat wasu ce ta muhammad ibn qasim shahararren littafin mudawwana dai na mazhabar malikiya wanda shine kololuwa a mazhabar malikiya an tabe imam malik akan kuɗin dillali hmm. sai ce la ba asabi zalika babu laifi in mutum ya zanto sana'arsa dillali ne hmm. a cikin littafin imam bukhari aljami'ar sahih yana da yana da yi babu ajri samsara babu da ke magana akan halaccin dillanci sai ya rawaito zance cewa a ibnu sirina da abba da ibrahim naka'i da hasan ibrahim hasan naka'i da wasu daga cikin malamai da ambata cewa duk suna cewa babu laifi akan cin kudin dillanci babu laifi akan yin dillali kaga ko a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa an hana mutumin birni ya karbi kayan dan kauye ya sayar masa shine manzo Allah yake ai an yakuna lahu simsaran ya zanto masa adillali da unna sayar zuku ba abuhum ba ba so akwai abin da yake ya halatta a cikin dangin dillanci akwai abin da bai halatta ba amma dai asalin dillanci ya halal sana sana'a ce mai kyau eh, imam eh, ibn qudama al-maqdisi a cikin littafinsa al-mughni ya ambaci zancen dillanci kuma ya ambaci wato mafiya yawan malamai sun tafi akan halaccin sa wallahu a'lam malam na san da za mu samu lokaci a kwatanta yadda dillanci na yau yake gudana da sauran ah, karantarwa na addini za mu dau lokaci to amma dai ba za dai ba barka ka haramta mutane abin da an da halatta musu ba eh, eh ba za a yi haka ba in akwai wani abu na harkar irin technology da suwaye da suwaye sai ne wa abun hukuncin sana ba amma dillancin da ake yi a kasuwar kauye dillancin da irin masu harkar filaye suke yi mm. masu sayar da gidaje da masu saya da sayarwa wannan ba haramu bane ba kar ka sa wato rudani ko aya tambaya a cikin abin da yake halal na'am a cikin nau'in dillanci na kasuwancin zamani mm. akwai abin da yake haramun to amma nawa ne cikin mutanen da suke irin wannan kasuwanci ba yawa to mu tsaya akan abin da yake malam mu karkare tambayar tamu da mutum ne za a kofar gidan shi an tada ikama za a shiga masallaci sai ya iya shiga wannan sallah ya ce bari ya tai zuwa ga wani masallaci can gaba su sukan dan jinkiri har zai samu yayi na fulfuli kafin a tada yana da laifi don ya tsallake wannan masallaci ya danganta da me ya saka ba zai duwana limamin sallah ba a'a wai na fulfuli ne yake so ya samu nan kuma gashi nan za a shiga sai ce eh, bari ya tafi can wannan kuma ba daidai bane ba saboda hadisi ya eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari ya rawaita manzo Allah yana cewa idza uqimat as-salatu fala salata illa al-maktubata in har gashi ka zo masallaci masallaci a gaban ka an tada sallah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu magana yin wata sallah in ba sallar farillan da aka tada ba yanzu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to da ka ba maganar in farilla ta riga ta tsaya a kuma koma yin wani maganar yin nafila hmm. irin yadda wasu za ga in sun zo sallar asubahi in suka ga raka'ar farko ce sai su yi gaggawa su yi raka'a ta alfajiri daga baya su eh, sadu da sauran mutane hmm. wannan ba daidai bane ba idza uqimatu salatu fala salata illa almaktubata maktubata in an tsaye da sallah ba maganar ai wata sallah in ba wannan sallar ta farilla ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sa mu dace masu sauraro kuna iya shigowa ku yi tambaya akan sifili bakwai takwas biyu takwas tara bakwai da kuma sifili takwas bakwai tara uku biyu uku cikin shirin matambayi ba bata wadda Dr. Ibrahim Adam Umar Disina zai amsa muku tambayar da kuka yi masa kai tsaye. وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات to masha Allah barkamu da dawa da gashar ruwa ina jin muna da mai tambaya ta farko assalamu alaikum hello wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah da wa muke magana da farko da yana yi wa malam da nuna malam ya gode ka yi tambaya ka yi tambayar ka tambaya na shi ne muna jin ka to wannan bai shirya ba kawai yana so yi wa malam a sanin da zuwa ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am na yau malam barka da barka malam barka da wani tambaya na shi ne Mm-hmm. kana magana da abokan sai bayan na hangon sarakuna abokan kai tambayar ka yawa tambaya na shine malam akwai limamin da yake jan mu sallah a majalisar mu a wurin zaman mu na faɗi guri ko ya zuwa tsaya tsaya tukuna sai mun yi wuta da kai tukuna ga wata wala in za ka wani tambaya ba sai ka faɗi ka ko abu da so muke kowa ya karu idan limamin ya jajjaci ake yi kaga ai sai ya ji kamar an ci masa fuska rai yawa ita mai rai yawa yana tsawaitawa haka mm-hmm. a tsallon shi mm. to ni kuma wani lokacin ina da larurin yin rike alwara haka da sauransu mm. to wani lokacin idan da a tsalla sallah kan barin wajen ko da lokacin sallah ya yi kan barin wajen in je gurin da na san cewa ana sallah da wuri haka mm. ba ta rike mutane a sallah na'am kakan je gurin limamin da ba ya tsawaitawa yawwa shin akwai kuskure a cikin wani ina kuɗi to abubakar barka ji gaskiya ne liman idan yana yi wa mutane sallah mm. kamata ya san cewa ba shi kaɗai yake sallar ba kada ya ringa lura da kansa kaɗai ya ringa lura da waɗanda suke bayansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idan ɗayan ku yana sallah mm. to ya sani a bayansa akwai mata akwai yara akwai mai rauni akwai kuma mabukaci annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa wa mu'azu mm. dan jabal mm. mu'azu dan jabal ya kasance yana tsawaita sallah wa mutanensa mm. sai wani daga shi manoma wata rana sai ya je shiga sallah da shi sai ji mu'azu ya kama bakara shi da ya duba cewa zuwa yanzu fa gaskiya fa komansa da ke shayar da ruwa yanzu ya cika zai iya ballewa kawai sai ya yi sallama ya koma ya sallasa gajeruwa ya ci gaba da bayansa bayan ya idar kuma ya wuce gudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai karan mu'azu mu'azu aka kirawo shi eh, aka ce me yasa eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mu'azu a an takuna an takuna fattanan kana so ka dinga jawo rigima ka raba tsakanin mutane ka la harbi lamura eh, ka raba kan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so abunan sabbi hisma rabbika la'ala ina su qul huwallahu ahad kaje kana jan makara sai manzon Allah ya kara da cewa a ah, idan ɗayan ku zai yi wa mutane sallah ya sani cewa a bayansa akwai yaro akwai mata akwai wanda ya manyanta akwai kuma mabukaci in ji manzon Allah sallallahu alaihi ba ya bata shi ba saboda haka ya da matukar muhimmanci shi liman in kana so ka ja tilawar ka ne ko ka ja haddar ka ka bari sai ka dukufa a sallar dare kai da iyalinka ko kai ko kai ka danka a ɗakin ka amma za ka yi mutane sallah ka dinga takaitawa sai dai idan ya zanto cewa mutanen unguwar taku ka riga ka tarbiyyantar da su ba su samun wannan damuwa ah, musamman kaga yanzu abin da wannan bawan Allah ke kokarin faɗa ah, shine a dalilin sallaka ah, an za a fara samun saba abinan rabuwa ku da labarin rabuwa daga zaran an fara fa ƙara buɗuwa buɗuwa take kisa kullum ana khilafu shar sabani sharri ne komai karancin su kuwa na'am to assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa lafiya lafiya lau muke magana kai tambaya kuma na magana da baban gida ne daga nan to kai tambayar ka baban gida yawa na ce tambayar da nake so shine na ji malam yayi magana akan la'ada mm. yawa to na ce karin haske nake so kamar la'adar nan da ake na kasuwan shanu hakan nan kai ne mai wuri da sauransu idan aka zo aka saya za a baka la'ada shi kuma fa ah, malam da ne ba ba sana'ata bane ba cori ko eh. bujuwa ko harkar shanu amma eh, shi kasuwanci an gina shi ne akan yadda da amincewa نعم الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في البيوء الحل أصل دو wani kasuwanci halal ne sai dai gurin da musulunci ce banda kaza banda kaza banda kaza yanzu kana misali zai iya yiwa a kasuwar shanu akwai shingena ko shingenka ko shingensa ya killace idan mutum ya kawo shanu nan yake kawowa ya aji mai yiwa a tsarin akushi da zai ciyar da shanu mai yiwa a tsarin mai shanu da zai ciyar da shanin kaga ya bamu mai wannan shanin wani sabis ya yi masa wata hidima to in ya zo aka sayar da shanin dole akwai wani fasantaci ɗinsa ya san da wannan abun ya kuma zo ya shiga kenan daga zaran kun gina wani abu na ciniki wanda ba Allah ne ya haramta ba kuma kuka ce kun ji kun yadda akan wannan tsarin kuke ba wani abin da yake muku haramun sai dai in kun shiga hakkin ubangiji wallahu a'lam na'am na gode ma to baban gida mun gode ma kai ma da kasancewar ka da mu assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am da muke magana malawal barkan ku da haka kai da malam tare kuke da bala lajin ka daga daga makwalla barka da shigowa kai tambaya bala yawa tambaya na nan shine yanzu misali mutum ne yana jan mota ne kada mutane sun fi suna jira ba mutum da ya ba yanzu ga mutum nan zai azumin kafara to azumin kafara nan da zai yi zai guda sittin ne shi kenan ko kuma kowane guda ɗaya wanda ya mutu sai ya masa nasa kafara ya sai samun bayani to bala amsar kamalan bala kowane mutum ɗaya daga cikin su ya masa sittin sittin in su goma ne ya sittin sau goma in su ashirin ne ya sittin sau ashirin mai yiwa in ya ji wahala nan gaba zai ringa bin tukin nasa a hankali idan ya zanto da cewa a ah, akwai sakacinsa akwai wasansa akwai gangancinsa a ciki amma idan aka sami hatsarin mota direba duk wani abin da ya kamata ya yi ya duk wani abin da ya kamata ya kula ya kula duk wata doka ya riga ya bi babu wata gudunmuwarsa a cikin mm. wannan hatsarin la'alla ma shi aka ba aka buga ba wani abin da irin wannan babu abin da zai yi na kafara domin allah ba zai ɗora wa rai abin da ba ta yi ba wa allai da insani illa masu ya sa'a ma Uh, natural justice na Allah subhanahu wa ta'ala akan har kawai a ɗora maka abin da baka yi ba dan da an yi mutuwa da motarka a wannan ana magana din akwai gudunmuwar direban ne in ku akwai sa to in ya kashe mutum daya na mutum daya in ya kashe mutum biyu na mutum biyu hakan ne fatawar malamai wallahu a'lam saboda hukuncin kowa aka yi kowa zai aka ce na'am to da saukar da ka sha'afa shirin nan na matambayi baya bata kake saurare tare da dr ibrahim adam umar disina ga wani alayi assalamu alaikum na barka da shigowa muna tare da waye sai ka yi tambayar ka to yi tambaya mara idan mutum yana bin liman sallah da magariba ta mm. ta iya tsere masa in ya tashi a bayyane zai karatu ko kuma zai yi raka ɗaya a bayyane sai ya zauna sai kuma ya kawo raka ɗaya a ɓoye ya zauna raka ɗaya ne mada raka ɗaya ya samu hmm. in ce shi ne sai ya kawo raka ɗaya a bayyane hmm. da ta bayan da ya samu sai su zamta su ne rakawoyinsa guda biyu na farko sannan kuma raka'ar da zai kawo ta da baya daga baya sai ya yi ta a ɓoye dauke ta a matsayin ita ce raka'a ta ƙarshe a sallarsa shi ne ma'anar hadisin da zan Allah ta tsara shi fa ma atraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu na'am to ga mutum na ƙarshe da zamu dauka assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke tare ina tare da Sa'adu ɗan Gezawa da su dan Gezawa Sa'adu ɗan Gezawa to ka yi tambayar kamaran Sa'adu to malam ina shi mutunci mutumin da ya buge mutum a mota ya mutu kuma ya fara kawo kuma ya yi kafara eh, hukuncinsa shi ne mutumin da ya ƙi bin dokan ubangiji Allah ina ka da bilbir fad ubangijin ka yana nan a madakata hmm. shi da hana ka ya yi umarce ka yi kiki ka je ka same shi akwai ranar ƙin dillan shi akwai alkiyama akwai kabari akwai filin alkiyama akwai wuta eh, Allah wadda sarki zai shigar da bawa wanda ya aikata laifi wuta hmm. matukar bai tuwo ba idan ubangiji ya ga dama hmm. a saboda haka hukuncin su kenan sai dai misali da a ce akwai gwamnatin musulunci ne za a iya tilasta shi ko a kama shi a tsare shi a wani guri a tilasta masu dole sai ya yi azumi a hana shi duk wani abin da ke ci ko sha na tsawon wannan lokacin da ake yin azumi sai a dinga kawo masa da daddare zuwa asubahi har sai ya ɗabbaka wannan azumin Eh, wannan in akwai dole musulunci ne domin sarki yakan sa abu Allah ko dan dole yakan sa abu manzon Allah ko dan dole amma hmm. irin wannan kasa wanda addini ma kai kake da damar kai kayanka to ba abin da za a cewa mutum sai a tattar da shi lahira cewa in inda yana musulmi ya imani da da Allah to fa zai gamu da Allah da ya hana da sa shi ya kuma ki hmm. to da mun ce na karshe amma bari mu yi amfani da wannan dama wannan ya zama na karshe wanda za mu dauka a cikin shirin da yake muna da sauran mintuna biyu da wani mutum na ƙarshe kenan salamu alaikum wa alaikum salam na'am na'am na'am ki tambayar ki ba lokaci Malam na tambaya a kan yarinya na ne ta je tana karatun lauya ki tambaya muna jin ki ta zo gaishe shi da ya ce wai wannan um, karatu da kika je yi daki zama 'yar wuta to shi ne muke so a yi bayani a kan wannan karatun lauyan shi ba da kyau ya musulunci na'am to karatun lauyanci e, wani fanni ne na sanin dokoki da kuma sanin tsare-tsare na kararraki da yadda ake biyo mutane a kadinsu da dai wani abin da ke da alaka da shi hakikanin dokoki ba dokokin Allah bane ba ba dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba na'am duk da ke cewa a cikin bangaren dokokin da ake koyar da masu yi doya akwai waɗanda suke kaɗawa tsakanin dokokin musulunci da dokokin da yake na common law common law english law ne english law kuma christian law ne dokoki ne wanda yake ba na musulunci ba ba shari'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba wannan tambayar tana da faɗi to amma a dunkule abin da zan faɗa mata cewa shi ilimi hmm. akan karanci hatta abin da ya saba ma shari'a don a sani wani lokaci mutum yakan san sharri don ya sanya zai mu'amalance shi yanzu ya kike tsammani da za a ce duk musulmi su yi watsi da ilimin lauyanci da zamto bamu da lauyoyi musulmai ai ba bukatun sai an ɗauki makami an yaƙe mu ko an murƙushe mu da wannan tsarin kaɗai za a iya mana buji-buji a hana mu sakat komai ya kasa gudana a cikin a cikin lamarin mu mm. saboda haka abin da za mu faɗa wa masu karatun lauya tun daga masu karatun har zuwa lauyoyin shine a matsayin su na musulmai su ringa ji cewa lallai dokokin Allah alkur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana sama da waɗannan dokokin kuma a matsayinsu na musulmi yanayi ne ya sa suka rungumi wannan abun hmm. a matsayin tsarin ƙasa da tsarin gudanarwa ta ƙasa amma da za a ba wa mutum a shi a karan kansa zai bi dokar Allah ne zai bi dokar manzon Allah sallallahu ne kuma ba kamata a dinga yi wa dokokin Allah wato kallo irin na kaskantarwa ba ana ganin su an ne laws wasu dokoki ne na gidadanci ko ba su dace da karni na na ashirin ba da wasu abubuwan da kuma ya kamata da a matsayin mutum musulmi dole yana kullum yana mene yana sara yana duban yana duban gatari amma dan mutum ya karanta lo ba za ka ce ya aikata haramun ba a balle ma cikin lodin nan akwai na musulunci ko da dokokin ƙasa ya ba da dama wa musulmai su yi eh, gudanar da lokokin eh, abin da shafi auratayyansu abin da shafi gadonsu duka da mai dokokin a musulunci hmm. babu da wani bayani akan laban gado a cikin common law babu wani act da magana akan laban gado babu wani act da ya magana akan abin da shafi dokokin aure dole eh, in dai ba an samu interest da yawa kamar yadda ake samu wani lokaci ba malam awal adulai ba haraba mun mu ta karanta ilimin law ba hmm. a ba haɗa mata daga kuma addini ta san Allah ta san manzon Allah da sallallahu alaihi dan kada ta zamto cewa tana ganin Lord Denin wani daga cikin fitaccen mutane a wannan harkar mm. ya girman su yafi girman Imam Malik kaga akwai matsala irin wannan abu mm. dole ya zamto cewa tana yin wannan abu a matsayin sana'a kuma kuma tana da addinin ta wallahu mm. ta'ala al'adam to mala nan da mu dakata cikin wannan shiri sai kuma wani mako idan muna cikin rayayyu za mu sake dawa Isaro a madadin Dr. Ibrahim Adam Umar DC na da ya kasance da mu cikin wannan shirya awal Musa Kubon Kano ke cewa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ريحانا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا